gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Da ni Amina Buhari auna. To madala a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan cin zarafin baki mazauna kasar su da 'yan kasar Afirka ta kudu ke yi musamman ma 'yan Najeriya. Don in ka je manyan garuruwan eh, Afirka ta kudu manya-manyan gidaje baki suka sayan tuma 'yan Najeriya ba kuma ba a gani su yi suka samu kuɗi za su sayo gidajen ba so wani abun yana ba yana ba wa'annan mutane haushi mm, filu wato 'yan kasar afirka ta kudu sun jera 'yan shekaru suna bayyana kiyayya ga 'yan sauran kasashen afirka amma hare-haren da suke kaiwa ya fi addaban 'yan najeriya abun mamaki yake bani kwarai da gaske duba da irin taimako da najeriya ta yi wa ita afirka ta kudu a lokacin da take yunkurin samun 'yancin kai daga gwamnatin wariyar launin fata ta apartheid da ma ilimin kyauta da muka basu a kasar mu to don haka ne wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya tattauna mana da wani jami'in diflomasiyya To amma yanzu kafin mu kai ga wannan bangaren wani fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Inda muka ce al'ummar kasar Afirka ta kudu suna nuna kyama ga 'yan sauran kasashen Afirka musamman ma 'yan Najeriya baki mazauna kasar. Menene yake kawo wariya kuma ta yaya za a magance ta ga kuma yadda ku amsa mana. amsar farko a yau daga wurin Muhammad Gadar Malam Mamman alasa na faɗi wannan <laughs> suna inda ya ce a gaskiya 'yan Afirka ta kudu um, ba ku yi tunani ba kafin wato yana nufin ya ce wato a tunanin ba ku yi tunani ba kuma fa akwai yan uwanku a wata kasar oh, wato su ma suna da wasu a wata kasar gashi suna da su ma suna da sana'o'i a kasar mu kamar su shoprite ko to to abin da yake nufi kenan sai kuma amsa daga comrade ahmad sha'aiba ashaka ya ce yau da gobe sai Allah hakika hakan da suke ba daidai bane fatan mu Allah ya kawo mana karshen lamarin To sai kuma amsa na gaba daga Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce, "Ina kira ga mahukunta a Afirka ta kudu da su tashi don magance wannan matsalan." Mm, wato ai dai Najeriya da kasar ku wato gamar dan juma dan jima'i ne. Dan juma dan jimmai kenan sarfilo. Wato kamar duk ɗaya suke Najeriya dan Kwarai da gaske to duka mu bakake ne. To dan juma dan jimmai da Najeriya da Afirka ta kudin kenan sai kuma sa amsar ta zo daga Yusuf Liman Sansan. bayan sallama ya ce gaskiya wannan abin takaici ne a ce yana faruwa tsakanin mu kasashen afirka to sai kuma amsar dan musa gombe inda ya ce assalamu alaikum ya kamata shugabannin afirka su haɗa kai saboda kawo ci gaban ƙasashensu. Hmm, sai kuma bello muhammad ahmad ya ce to ba sai su dawo gida ba ko kuma su canza ƙasa wato 'yan najeriya kenan ko wasu ƙasa ai ba haka eh. rayuwar duniya take ba ya kamata a ce kana iya zama wuri kuma ka cewa akwai tsaro a inda kake ba wai 'yan ƙasan su za su kai maka hari shine ba wai a ce wai ƙasar da ka zaba kake son ka je ba dole sai ka canza ƙasa saboda bata maka ba kuma ai akan yi mm. tafiya saboda buɗe ido da dan shakatawa dai da sauran abubuwa haka haka to To sai saƙonmu na gaba daga Abdul wato na wani nan Abdul Mudallib ne Mandi Magarya ya ce tare da Umar wato suka aiko da shi da tare da Umar Lawal dan Fulani. Gaskiya wannan mummunar ɗabi'a ce Allah da ya kyauta. To sai kuma amsar Suleiman Adamu mm. Suleiman Adamu Tandari Potiskum ko shi ma Allah sana faɗi sunan daidai inda ya ce yau da gobe muna kira ga al'ummar ƙasar Afirka ta kudu ya kamata ta sani cewa gudun da babu mafaka to fakwanciya ta shi to ta fi shi <laughs> ya kamata kuma kuma yi da wukar cikin kube wato a mai da wuka cikin gidanta mm, abin da yake nufi kenan sai kuma Ilyas Ibrahim ya fara da sallama shi ma ya ce yau da gobe ikon Allah daga jihar Kaduna a gaskiya wannan matsala da take kunno kai a kasar Afirka ta gudu na kyamar baki to karfas manta su ma fa afirka suke allah ya kyauta ya kuma kawo mana karshen wannan matsala amin amin mm. to sai kuma safiyanu muhammad magariya in daga jihar zamfara inda ya ce to gaskiya wannan abun shi ya kawo matsaloli ga al'ummar afirka kuma haka ne allah ya kyauta to shi kuma malam nura alhassan jigawa ce waye rashin tunani ne da san rai shi yake kawo irin wannan nuna wariya kuma yadda za mu yi mu barwa wannan shine mu cire san rai wato idan aka cire san rai to komai zai tafi daidai abin da yake kokarin faɗa kenan to sai kuma amsa na gaba daga ɗan ladi abubakar kankara ko mm. inda ya ce a gani na samawa matasa aikin yi da wato kawar da talauci ba da um, kawar da talauci a kasar mm, afirka ta kudu mm. shine mafita ga wannan wariya da da wannan wariyar ake fuskanta haka to sai kuma sakon hamza muhammad ga ya ce kyale su kawai gwamnatin kasar wato kyale su kawai gwamnatin kasar take yi wato gwamnati ba ta daukan mataki kenan to amsan mu dai na karshe daga shi shine dai wanda sarfilu ya karanto mana da wurin mm. hamza mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu madalla yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina domin jin hirarsa da gogaggen jami'in diflomasiyya da tsohon jakadin Najeriya a kasashen Sudan da Pakistan, ambassador Suleiman Dahiru. yawa eh, to ambassador Suleiman dahiru a matsayinka na gogaggen jami'in diflomasiyya ku ta wace eh. da kuke ganin irin halayen da ake kawo baki a Afirka ta Kudu. To abin da yake fara a afirka ta kudu abun takaici ne ina gani akwai rashin shugabanci na gari a afirka ta kudu dalilin da sa na faɗi haka an daidai ana wannan abu amma a yi magance shi ya gagara a gani na jami'an tsaro suna da hannu a na abubuwan da suke faruwa inda a ce an kama wasu mutane an yi ladabtar da su yadda ya kamata ina ci da ya kamata wannan abun ya ya kuma abu da mutanen samarin south afirka afirka ta kudu ba su gane ba shine wa'annan 'yan afirka da suke je can ko daga Najeriya ne ko daga Mozambique ne ko daga Zimbabwe ne ko daga Malawi ne ko daga Senegal ne ko daga ina ne je da suka je can ba su kwace musu aiki ba. Wa'annan mutane sun je suna kodagonsu ba aikin gwamnati suke yi ba. Don haka a ce an sun je sun kwace musu aiki ƙarya ne. Abin da yake faruwa sun samu 'yancin kai amma ba su san menene ma'anar 'yancin nan ba sun ɗauka kawai za a yi ta biya gwamnati za ta yi ta biya musu bukata wanda kuma duk duniyar nan ba inda gwamnati za ta biya wa mutane bukatunsu dole su ma sai sun yi kokari da kansu amma wa'annan mutane na afirka ta kudu ba su damu da shi wani abu kansu ba sai dai su ji kashin waɗanda suka zo suna bauta suna samun ɗan abu sannan kuma waɗannan suna jin kashin su ba za ka ji kashin wanda ya zauna yake yana bauta ba amma su ba za su yi bauta ba sai dai a zauna ana ta bakin ciki da waɗanda suke ƙoƙarin su samu na cin abinci. Ni a gani na waɗannan abubuwa biyu suke faruwa kuma na uku da abin da za faɗa shi ne. Su ma waɗannan samaran Afirka eh, eh, eh, Afirka ta kudu. wasu sun. abubuwan da kafafen afirka suka yi musu kamun suka samu yanci ba shi yasa akwai maganar shugabanci da na faɗa ba faɗa musu a wayannan mutanen ba sun taimaka mana a mu ba shiru yanzu kamar mu a Najeriya an tattara kuɗi da yawa ana tura don a yaƙi gwamnatin yi muka fara da mutane wanda haka najeriya ta bude jami'o'inta aka kawo mutane daga afirka ta kudu suka zo suna samu ilimi a jami'a kyauta waɗanda abubuwan ba faɗa musu abubuwan da Najeriya ta yi ba ba faɗa musu abubuwan da ƙasashe kamar su Zambiya suka yi ba. Don haka jahilci ne ya yi yawa shi sa wa'annan abubuwan suke faruwa. Sama zuwa ambasada kai ka gamsu da irin kokarin da mahukuntan afirka ta gudu suke yi domin shashin wannan batu. to an shi ne na faɗa babu abin da babu shugabanci na gari shi sa wannan abun ya daɗe yana faruwa. inda akwai shugabanci na gari da wannan abun ba zai tafin shi ne aka yi maganin shi. abin da shi shugaban kasa na eh, eh, eh, afirka ta kudu ya yi magana cewa bai kamata ana yin haka ba ba ana magana bai kamata a yi haka ba wani hukunci aka yi wa'annan mutane da suke na abubuwan babu don haka kaban wato su shugabannin nan ba su damu da abubuwan da suke faruwa ba da abin da yake faruwa shi ne tun da su sun san ba su da mutane su yawa wasu kasashe yanzu ka dubi kamar najeriya in najeriya ta ce za ta rama abin da ake wa 'yan najeriya da suke can za ka tarar cewa su a 'yan afirka ta kudu a najeriya kalilan ne wanda suke aiki a stanbic ibtc bank wanda na afirka ta kudu ne ko kuma suna aiki a ncn wasu na wasu na aiki a DSTV don haka ba mutane ne da yawa ba kuma wannan manyan mukamai suka rike don haka ba su da yawan da za a ce za a kai ramuwar gari a kansu. Eh, eh, amma kuma eh, a Afirka ta kudu kamar Najeriya ma an ce ana da wajen miliyan muna da mutane wajen miliyan biyu ko mutane miliyan uku. Amma amma matsala ok to ci gaba ci gaba. Yawa abinda kuma zan yake son faɗa. Shi ne hausa suka ce in in bera da kwanta da dawama da wari. Bai kamata wani lokaci waɗanda suka je afirka ta kudu shigo suna nuna wa mutane da dara a ƙasansu su sun zo sun yi dukiya za su abin da dama za ka ga mutane sun zo baka ga wani abin da suke ba amma sun mallaki dukiya da yawa ana cewa suna kawo kwayoyi suna sayarwa suna karuwanci suna da a kan dai sun fata son gaba ɗaya. Eh, to, akwai wannan jin haushi na cewa mutanen da su zo suna so su fata mana kasan To, amma suna yanzu misali idan muka duba irin kamar damuwa da Najeriya take da kai ko kuma ɗaukar matakai. Kai ka wasu da irin matakan da Najeriya take ɗaukar domin shakan wannan matsala a can? Ai, ai shi da ya faɗa. Eh, abinda Najeriya za ta yi sai ta kauce ce wannan kamfanoni na Afirka ta kudu da a rufe su. In kuma aka rufe mu ne za mu ba za mu ji ba. In ka ce yau za ka rufe DACV a Najeriya. To, mutane za su ce ba su yadda ba. In ka ce za ka rufe NTN eh, matsala ne. In aka ce Eh, standard ibtc bank su tashi su tafi abin nan mutane da yawa za su sha wahala don haka eh, mu a najeriya a faɗi gaskiya ba mu da wani galaba in muka ce ba mu rama abin da ake mana a afirka ta kudu abin da faɗa shi ne mutanenmu da suke can a ja su mai da hankali su bi dokokin wannan ƙasa kuma kar su zo suna nunawa cewa sun zo sun yi dukiya kuma ba a ga suke su kai wannan dukiyan ba don an ce in ka je manyan a eh, afirka ta kudu manyan manyan gidaje baki suka saya tun ba 'yan Najeriya ba kuma ba a ga me su suka samu kuɗi za su sayo 'yan gidajen ba. So wani abun yana ba yana ba mutane haushi don haka idan wani yari ɗan abu laifi an kaɗan shi ke nan sai a yi abu. da sarfe hmm, haka to rikin jin da tattaunawar hassan ta yi da ambasada ba hmm, ambasada wato gaskiya abin da ni dai abin takaici ne abin babu daɗi abin takaici ne hmm, gaskiya a ce hakan yana faruwa ma wani abu ne da bai kamata Najeriya fa mun kula da ƙasashe mun kula da kasashen Afirka mun ba su dakarunmu mun ba da kuɗaɗe mun taimaka musu kwarai da gaske. To ai abin da zaki lura su ba wai abin da suke kalla ba kenan yanzu haka waɗanda suke wannan ɗabi'a. Ai to ai ni butulci nake ganin abin ai. To abin da ake gane shine waɗanda suke wannan ɗabi'a su ba su ma da ilimin tunanin cewar me ya faru ko kuma an wannan ɗansu. haka ne shine matsalar kenan to har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu agon muke cewa karfe goma sha biyu saura minti bakwai to yanzu za mu koma ga hassan da ambasada domin jin yadda za a magance wannan matsala eh, amma baya haka misali eh. bincike yanzu na cewa akwai kyashe da hasada da jin haushi a wurin su matasan afirka ta kudu saboda ai wani lokacin sukan je har shagunan masu kayayyaki na 'yan Najeriya din kar musu su karfashe su da sauransu ba lallai sai 'yan kwaya ba ko kuma masu amfani da kwayoyi. Duk an sabi ana yin wa'annan abubuwan. Eh, an ce wani eh, da Najeriya da Afirka ta kudu eh, za su kafa wata kwamiti da za a zauna ana Eh, abubuwan da suke faruwa da yadda za a gyara. Amma ni ban ji wannan kwamitin yana wani aiki ba. Na haka da yake mu mutanenmu ne suke shan wahala a can. Ya kamata mu ne ya kamata mu takura mutanen eh, gwamnatin Afirka ta kudu. inda haka ba, shi kenan mutanenmu sun dinga shan wahala. Eh, ne watakila zai kai lokacin da najeriya za ta faɗa ko afirka ta kudu in wayannan abubuwan suka ci gaba kamfanonin ku da suke najeriya duk su za mu yi kuma wayannan kamfanonin da suke na afirka ta kudu da suke najeriya riban da suke samu ba su samu a ko'ina cikin afirka don haka in aka yi musu wannan eh, abin da wani gwamce ce ina ji wani abu zai taso Wataƙila masu fara sa yan sanda suna gadi shagunan bakin waje. so ambasada duba da cewar a waɗannan haramun ake cewa bai ta kai daga 'yan najeriya kaɗai ba har da tsoron mutanen ƙasashen afirka kana da eh, akwai wata rawa da au za ta iya takawa ga wannan matsala ni ni ni a halin gaskiya ni ba su suka so ma ina jin magana au ba me suka yi na sasanta rikici rikitai da yawa da suka tashi a cikin afirka babu sai dai kawai a yi ɗan magana in aka yi ɗan magana ba wani magana girki ba wato abu ne ba su da wani ƙarfi da za su yi magana a saurare su yanzu in ka duba a nan shiyanmu eh, na afirka ta yamma ecowas in suka yi magana ana sauraren su amma mu amma eh, eh, african union da suke addis ababa ba wani abu da suke faruwa an yi rikici a burundi ne suka yi an yi rikici ana kan rikici a central african republic me aka yi an yi rikici a democratic republic na congo me suka yi ba abin da suka yi ana kan rikici a zanga-zanga a sudan me suka yi ba abin da suka yi algeria an zo ko da shi shi gudun lita yanzu ya ce ya sauka amma ne wannan kungiyar sai ba a bidiya sai ba a ji magana ne su kai ba lita yanzu ya rikice amma shiru kake ji don haka wannan kungiya ta african union ni a kai ne ba su da wani amfani to idan haka ne ga mutu da menene abin yi kenan to ni abin yi shi ne kasashen da suke abin da ake kira regional groupings wadanda suke cikin kungiya na su kamar yadda muke da ecowas a afirka ta yamma su ma abin nan sabon afirka suna da sabe amma sabe ba ba ta da bakin magana saboda in ka ɗauke sabon afirka sabe ba wani abu kuma don ƙasashen da suke cikin sadec na ba su da wani karfi zimbabwe ne za ka yi magana a kai ko za ka yi magana a bisoto ko za ka yi magana a botswana ko ina so abidi su afirka ta kudu shugabanci na gari shi ne kawai zai kawo ƙarshen wannan abu. Eh to an misali ko da ba da kungiyoyi na Afirka da irin shi AU da ECOWAS da sauransu. Eh. A ka ƙungiyoyin kan haƙƙin adama irin su Amnesty International da Human Rights Watch da sauransu. Babu wani abin da za su yi? Eh, ai, Amnesty International su ya fi magana ne. Ba su da wani hanya da za su bi su ke dole sai an yi abu kaza sai dai kawai su ce abubuwan da suke faruwa bai kamata ba ya kamata a yi gyara amma kuma in suka yi wannan magana in kafin ta in suka ke su gyaran me zai faru ba abin da zai faru amma masu da aiki misali idan suka yi magana ba ka tunanin zai jawo hankalin kamar a ce misali kwamitin yancin da adama na majalisar ɗinkin duniya da sauransu su ɗauki matakan da zai kai ga kuntuka wa afirka ta kuduwar wata abin da ya kamata? Inda in eh, eh, eh, za mu dubi abubuwan da suke faruwa a duniya. Inda wayannan kungiyoyi kamar Amnesty International Human Rights Commission za su iya wani abu. abin da fi eh, eh, da ba su zama suna cin kare su ba babbaka ba suna abin da suka ga dama ba dokan duniyan nan da isra'ila ba su karya ba amma saboda amerika suna rufa musu baya ko suna mara musu suna abin da suka ga dama don haka muna cikin duniya ne wanda ba zama Allah da annabi ake yi babba gaskiya a abin da ake yi. Shi yasa wasu ƙasashe suna abin da suka ga dama. Kamar yadda wai Amerika suka ce wai the Iranian Revolutionary Guard Terrorist Organization. In za a yi maganan a ce 'yan ta'adda akwai ɗan ta'adda yanzu a duniyar nan da ya wuce Donald Trump duk ya rikita duniyar nan gaba ɗaya. Muna ganin abin da yake faruwa tsakanin Palestine da Israel kuma duk shi yake ingiza wani abubuwan da suke faruwa. Don haka a yi zaman mu na duniyar nan in je ba kana ladabi wa Amerika ba shi ke nan kai ba za ka samu biyan bukata ba. kana ga akwai mataki ɗaya zuwa biyu takamaimai da ya kamata a ce an ɗauka domin yau tukar hanci sannan kuma to uwa ne ne kuma ta wannan mataki mataki wanda za a ɗauka shi ne akwai security council na majalisar ɗinkin duniya in kuma aka ce za a kai security council ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe biyar in ta ce ita ba ta amince da ƙudurin da ake nufin a wata ba ba wani amfani kuma idan aka taso amurka ta ce ita ba ta yadda ba shi kenan abu ya abu ya ƙare kenan eh, wato eh, eh, ni bana so in kawo maganar addini a ciki amma duniyar nan da muke ciki sai a ce ranar gobe a shirya. amma ambasada shi ne yanzu misali ko da ma an kai wannan batu gaba majalisar ɗinkin duniya kasan a wannan majalisa abu ne mai yiwuwa misali yammacin turai su samu ra'ayi irin ɗaya kasashe irin su rasha eh. musamman kaga cikin da amurka da ingila da su faransa da farjan da suke sauransu za ga kuma irin su rasha da china su kuma sun hannun riga da su eh eh to amma kuma in za a zuwa a wata da abin da aka faɗa in dai ƙasa ɗaya ce ba ta amince ba ba yadda za a awatar kuma ta me ya faru lokacin da ake gwamnatin wariya a afirka ta kudu su kasashen yamma bakin su ɗaya suka mara wa gwamnatin Afirka ta kudu. Aka zo har Nelson Mandela masu ce an a Afghani. To, a irin wannan hali da ake ciki, in ba dai mutane za su dubi abu ne a ciki wannan ya cancanta a yi haka. In dai ba haka za a yi ba to, ni a gani na an dinga abin nan an dika samun matsala eh, eh, a rayuwarmu na duniya. To amma zuwa ƙarshen ba da ya kake kallon menene makomar wannan hare-hare na baki da ke kawo farko kudu musamman nan gaba. To ni kamar yadda na faɗa mu a Najeriya mu jakunan Afirka ta kudu mu ce an kushe mu mana mutane da yawa an wawaye eh, abin nan sassace musu dukiyarsu wannan abun ya isa in dai ba za ku kare mutanen mu ba to mu ma kamfanonin ku da suke Najeriya rufe su gaba ɗaya za mu su tashi su koma gida. To, amma in aka in aka yi musu wannan gargaɗi to ina ce za su fara yin wani abu. Ni dai a ƙarshen abin da ban faɗa cewa ba su shugabanci na gari a afirka ta kudu shi yasa wa'in abubuwan suke faruwa ai lokacin nelson mandela ba a yi haka abin da yake faruwa a afirka ta kudu shine ba wani wanda zai fito ya yi magana a saurare To masu sauraro shi kenan abin da za mu kawo muku yau a madadin injin a madadin ni Amina Buhari auna da Sarfila Hashin Gumel da waɗanda suka taimaka mana sai da safe.